Tun wasu 'yan shekaru hukumomin ƙasar nan suna ta kokarin duba yaya za a sauƙa wa manoma cewa da tsarin ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar. Bisa wannan tsari hukumomi sun yi amfani da wannan damar tare da Projet EFDC na ganin yaya za a samu sauƙin samun takin zamani ga waɗansu manoma. Kenan ba dukkan manoman bane abin ya shafa. Akwai waɗanda suke da hali, akwai waɗanda ba su da hali da gwamnati take son ta dafa musu su tashi. Ya ne kamata mutum ya yi don ya samu takin? Hanyoyin da ake bi dole sai mutum ya kasance manomi, mutumin da bai da isasshen hali. Jihohi uku ne abin ya shafa, Doso, Tawa da Tilaberi. Amma a cikin jihar Doso, gundumomi uku ne abin ya shafa su ne gundumar Gaya, Tanda da kuma Tunugar. Buhu hudu ne kowa yake iya samu. Waɗannan buhu hudun suna kai jika 25, inda kashi 50 sun cikin ɗari gwamnati ce take biya sannan kuma su manoma su biya kashi hamsin cikin ɗari kafin su zuba kashi hamsin cikin ɗarin dole sai sun gabatar da katin su wanda kati ne da gidan manoma suke bayarwa inda da farko dai ana tantance manoma a wajen da suke bayan tantancewa ana ba su katin da mutum ya zo sai nuna katin shi sai ka zuba kashi hamsin cikin ɗari a baka takardar shaidar ka biya lokaci ɗaya kuma a baka takardar izinin fitar da kayan sai a baka buhu hudu na takin zamani. Wani irin sauyi ne wannan tsarin ke iya kawowa a bangaren albarkatun noma? Abin da hukumomin koli suke fata da fatan kowa a samu canji da zai baiwa mutane damar su yi noma kuma noma ya canza saboda suna da takin zamani da filin noma. Idan har kana da niyya to komai zai canza sannan a ƙarfafa noman rani wanda muna cikin lokacin noman rani. période des travaux de construction.